Assalamu alaikum akaramu kallah. Na'am. Ah, bisa bayanin da aka gudanar. Na'am. Bisa bayanin da aka gudanar zuwa yanzu ah, akwai fahimtar cewa talaka na Najeriya a misali yana ga biyayya ga malamai saboda wa'azi yana tasiri a kansa. Sa'an nan kuma ta ɗaya ɓangaren malamai mafi yawa an bambanta an koma karatu wajen fahimtar da mutane akan ra'ayi sai zama cewa yunwa da kuma jahilcin sai ƙara ƙaruwa a wannan gaba ta ina ya kamata a samu masalaha tsakanin masu wa'azi da kuma masu jin wa'azi inda za a samu mafita akan wannan hanyar Allah ya saka maka da alkhairi na gane tambayin ina zato wato ah, da yawa daga jagorori sun fahimci ko malamai masu wa'azi sun fahimci kamar yunwan ma wata manƙaba ne kamar wani sharaf ne talaucin kamar wani abin abin yabo ne sannan kuma kamar ka zo kana koya ma mutane dabarun yadda za su rayu kamar kujeran masallaci ba a yi shi don wannan ba ina fata an fahimta kamar a masallaci masallaci ba ta da albashi da alaka daga koya ma mutane yadda za su rayu to gaskiya gaskiya muna buƙatan raya fiqh of institutions alfiqhul ma'asasi ta yanda za mu ƙoƙarin al'ummanmu duk inda masallaci yake ya zama yanda muke bibiyan ibadan members ɗinmu na masallaci haka muke bibiyar rayuwan masu tasowan a cikin me suke yi manyan a cikin me suke yi ya za mu amfanar da junansu da junansu ya za mu ƙarfafi rayuwan juna wajen gina rayuwansu a duniyansu idan mu'assasar diniya suka rungumi wannan masallatai suna wannan zawiyoyi suna wannan a duk dai wasu wato mu'assasa da aka gina ta akan addini ya zama sun rungumi wannan tsarin to babu shakka ba kuma ina nufin mu maida mu'assasar diniya din mu wurin lamarin duniya ba ina nufin mu gina duniyar mu don lahira din magana ce mai faɗi da kila babban da hikimar da zan yi bayanin ta amma dai lallai din mu na addini suna buƙatar su kula kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci yake koya mu mutane neman abinci ko a ce je ka kawo kayanka a yi mazat ɗin shi a sayar a nemo gatari ko gatari a nuna mashi ga yanda zai je ya nemo kayan abinci itace ga yanda zai sayar har ma a ɗauke mashi zuwa masallaci na sati biyu don ya je ya yi sana'a to wannan sakafar muna buƙatar mu raya ta a wuraren ibadanmu yadda ake jin malaman nan sannan malaman su masu zama masu gaskiya duk da dai wannan ba shine tambayan da kai bakar in shiga wani wadi daban to ina ganin idan malaman addini suka raya wannan suka raya yadda za a yi kowace mu'assasa ta addini ta zama an samar da wato ta zama mu'assasa na wuri na karfafan wanda suke da alaka da wannan mu'assasan a rayuwansu na duniya da lahiransu to ina ganin Allah yadda wannan zai zama dalilin gyaruwan da dama daga cikin wannan na amsa wani sashin tambayan to alhamdulillah na'am